Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 28 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanin labarai. To zara Ukraine ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun haɗa makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin Carson na kudancin ƙasar. Yau Laraba Paparoma Francis ya faɗi cewa tsohon Paparoma Benedict ya yi rashin lafiya sosai. Haka kuma za a ji cewa tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Iran Ali Dayi ya ce an hana matarsa da 'yarsa barin Iran za ku ji dalili a labaran duniyar. Kanin labaran kenan Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurin shi na ganin zaben shekarar 2023 da ke tafe ya kasance mafi inganci a tarihin Najeriya. Burinsa shi ne zaben da zai yi don ya mika mulki da wanda zai gaji ragama mulki a hannunsa shekarar da zuwa ya zama da cewa ya fi duk wani zaɓe da aka yi inganci a tarihin Najeriya. sannan yayin da ake bankwana da shekarar 2022 ɗaya daga cikin manyan kalubalen da najeriya ta fama da su a shekarar shine lamarin tsaro mun yi waiwaye a kan batun kuma muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin kamar kowane ranar yammacin ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a Salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Ukraine ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun haɗa da makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin Kherson na kudancin ƙasar. Babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya sanar da har-haren makamai masu linzami 33 kan Kherson. Wanda Ukraine ta sake kwacewa bayan janyewa sojojin Rasha a watan da ya gabata. Rasha dai ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a Ukraine. har ila yau sojojin na ukraine sun ba da rahoton wani fada a yau laraba a kewayen birnin bakhmut da wasu sassan yankin gabashin donbass yau laraba paparoma faransis ya faɗi cewa tsohon paparoma benedict ya yi rashin lafiya sosai da yake jawabi yayin taron jama'a baki daya paparoma ya nemi addu'o'i na musamman ga benedict zan iya tabbatar da cewa cikin 'yan sa'o'i da suka gabata an samu koma baya saboda tsufa in ji kakakin fadar vatican meto bruni a cikin wata sanarwa halin da ake ciki a halin yanzu yana ƙarƙashin kulawa likitoci suna sa ido a kansa fadar vatican ta ce kuma fafaroma francis ya je ganin benedict benedict da mai shekaru 95 ya yi murabus ne a shekarar 2013 inda ya ba da misali da yadda lafiyar jikinsa da ya tsufa ta ragu inda ya zama fafaroma na farko da ya hakan a cikin shekaru 600 tun daga wannan lokacin yana zaune a cikin gidan zuhu da a filin batukan. tsohon dan wasan kwallon kafa na iran ali dayi ya ce an hana matarsa da 'yarsa barin iran bayan da jirgin sa yi wata tsayawar bazata a ranar litinin a hanyarsa ta zuwa dubai dayi ya ce hukumomi sun yi wa iyalansa tambayoyi bayan da jirgin wato jirgin ya tashi daga teran ya sauka a tsibirin kesh na iran kamfan dillancin labaran iran ya rawaito ma'aikatar shari'a ta iran ta ce a maharamtawa matar da'i fita kasashen waje kuma tana da alaka da kungiyoyin da ke adawa da gwamnati da masu zanga-zanga. An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bar mu fara da wannan tattaunawar. A yau Laraba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake jaddada ƙudurin shi na ganin zaben shekarar 2023 da ke tafe ya zama mafi inganci a tarihin Najeriya. shugaban ya yi kira ga hukumomin tsaro da su guji duk wani abu da zai iya bata zaben a game da kalaman da shugaban jam'iyya mai mulki a najeriya ya yi cewa abin kunya ne shugaba buhari ya miƙa mulki ga jam'iyyar adawa shugaban ya ce hakan ba yana nufin ba za a gudanar da zaɓe na gaskiya ba ne malam garba shehu shine kakakin shugaba buharin kuma ya yi wa haruna shehu mararrabar jos ƙarin bayani akan kalaman shugaban jami'an tsaro na ƙasar gabaki ɗaya da su yi kaffa-kaffa da abubuwa da za a ba su su rika ko su lura da su waɗanda suka shafi kayayyaki na zaɓe wanda za a yi a zaɓe mai zuwa yana kira gare su da su rike abubuwan da gaskiya kada su bari a yi da su ko a yi amfani da kayayyakin da aka ba su ajiya ko su ɗauka daga guri kaza zuwa gari kaza su yi wasa da shi kada su shiga siyasa kada su shiga eh, eh, jayayya tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya ko a aiki fi sabilillahi amana da ƙasa ta ba su kenan kuma kada su yi abin da zai ba su ita hukumomi na tsaro kunya kar su abubuwan da za su ba wa najeriya kunya a rizon duniya zaɓe in allah yadda za a yi shi wanda ya ci zaɓe za a bashi gaban mulki wanda ya nuna musu ke ko wannan kira da shugaban ya yi yana da nasaba da kamar kalaman da ya shayi a baya cewa eh, burin shi shine ya tabbatar an wato ya bar tsarin zaɓe sahihi na gaskiya da babu irin shi a najeriya ko wani yana da nasaba da shi burinsa shi ne zaben da zai yi don ya mika mulki da wanda zai gaji da gama mulki a hannunsa shekara mai zuwa ya zama da cewa ya fi duk wani zaɓe da aka yi inganci a tarihin najeriya akwai rahotanni da jaridun najeriya suka buga shugaban jam'iyyar apc yana nuna cewa kamar abin kunya ne a shugaban najeriya muhammadu buhari ya meka mulki ga wata jam'iyya da ba apc ba wato dai kamar yana gani abin kunya ne wannan abu ne da ya faru a baya jam'iyyar adawa ko kuma jam'iyya mai mulki ta meka ga jam'iyyar adawa a lokacin buhari ina abin kunya a nan eh, a jam'iyyance duk wani dan jam'iyya wanda ya hada da shugaban muhammadu buhari ai burinsa shine kyawawan ayyuka da jam'iyyarsa take ginawa ya zama da cewa ɗan jam'iyya ne irinsa ya karɓa ya ci gaba da ginawa to kaga idan jam'iyyarsa ta kawo shugaban muhammadu buhari mulki ta sha kayi a zaɓe a yabon kunya ne ga duk wani ɗan jam'iyya ta apc ba wannan ba wani abu ne abin nan ba amma wannan bai hana cewa wanda ya ci zaɓe zaɓa shi mulkinsa ba gwamnati shugaban muhammadu buhari ba ta tazarci ba ce ba gwamnati ce da za ta yi ah, abin da tsarin mulki bai ce ai ba wanda ya ci zaɓe za a amma dai yan jam'iyyar apc ah, suna da babban nauyi a kansu su tabbatar cewa ayyuka na ci gaban ƙasa da na alheri da gwamnati take kawo wata jam'iyya da za ta rusa da kyawawan ayyuka. Malam Garba Shehu kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet gasar filu da ci gaban labaran duniya. To gwamnatin benjamin na netanyahu mai tsatsauran ra'ayi ta sanya da matsugunan yammacin kogin jordan a cikin jerin abubuwan da ta ba da fifiko kwana guda kafin a rantsar da ita a ofis jam'iyyar likud ta netanyahu ta fitar da sabbin ka'idojin manufofin gwamnati a yau laraba wanda abu na farko shine za ta ci gaba da bunƙasa matsugunai a duk sassan ƙasar isra'ila da suka haɗa da galili da Negev da Golan High da Judea da Samaria. Sunayen littafi mai tsarki a yammacin kogin Jordan. yarjejeniyar ta haɗin gwiwa ta kama wato ta kuma haɗa da wani sashe da ke goyon bayan masu neman jinsinsu tare da kawar da wariya ga mutanen wato lgbtq bisa dalilai na addini da kuma wata kyauta mai karamci ga mazan oxidos waɗanda suka fi son yin karatu maimakon yin aiki. kasar china ta ce za ta dawo da bayar da biza da fasfo kamar yadda aka saba a baya a wani babban mataki bayan sassauta dokokin hana yaduwar cutar coronavirus da ta keɓe kasar kusan shekaru uku hakan ya sanya yiwuwar ambaliyar miliyoyin 'yan kasar china zuwa kasashen waje don hutun sabuwar shekara na wata mai zuwa sanarwa ta kara da sauye-sauye na ba zato ba tsammani da ke kawar da wasu tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona yayin da gwamnatin shugaba shi jinping ke ƙoƙarin shawo kan kuma bayan tattalin arziki dokokin da suka killace miliyoyin mutane a gidajensu sun sa adadin kamuwa da cutar a china ya ragu amma ya ƙara ɓacin rai ga jama'a da durƙushewar ci gaban tattalin arziki. kasar china ta dakatar da bayar da mafi yawan biza da passport a farkon bullar annobar covid-19 a farkon shekarar 2022 Hukumomi a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun kwace gidaje da dama da ke alaƙa da haramtacciyar ƙungiyar Jama'at Islami a cikin 'yan makonnin da suka gabata lamarin da ya haifar da tashin hankali a yankin mafi yawan musulmi da ke fama da rikici. Sabon aikin kwacen ya zo ne ranar Asabar yayin da aka kwace akalla kadarori ashirin bisa shawarwarin hukumar binciken ƙasar. gaida sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake ban kwana da shekarar 2022. ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da Najeriya ke fama da su a shekarar shine lamarin tsaro. Baya ga rikicin Boko Haram wanda aka shafe shekaru ana fama da shi a arewa maso gabashin kasar? Matsalar 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane ta ta'azzara a shekarar ta 2022. Alasan Bala ya yi mana waiwaye kan muhimman abubuwan da suka faru a shekarar a bangaren tsaro a Najeriya da kuma fatan jama'a a sabuwar shekara ga kuma rahoton shi. Shekarar 2022 mai karewa an samu matsalolin tsaro daban-daban a fadin Najeriya. baya ga garkuwa da mutane a bangarori da dama na kasar harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasa da ke jigilar fasinjoji tsakanin abuja zuwa kaduna harin gidan yaron kuje da wasu fursunoni suka tsere waɗanda suka hada da wasu mayakan boko haram sun zama manyan matsalolin tsaro da suka ja hankalin 'yan najeriya da makasashen duniya rahoton wasu kamfanonin bincike kan harkokin tsaro ya nuna cewa an kashe akalla mutane sama da dubu biyar a yankuna daban-daban na najeriya masanin harkokin tsaro kabir adamu ya bayyana dalilan da suka haddasa ci gaba da samun matsalar tsaro a najeriya na farko shine rashin eh, nasara wurin rage mace-mace da ake yi a ƙasa bara kusan mutum dubu tare ne suka rasu to a bana ma kusan an kai haka ɗin ga dubu tara ɗin duk da wannan yunkuri wadda ita gwamnati ta yi har yanzu yawan mace-macen na nan abu na biyu shine rashin hukunta bangarori daga jami'an tsaro waɗanda kusan za a ce su ne ke da hannu a wurin barin wannan abin ya faru na tattare da haka shine rashin hukunta waɗanda ainihi suke kashe da kai har haren da suke kashe kashe to kaga kin wannan daga haka din ya kai ga matsalar da ake ciki a ƙasa idan muka yi hasashe na abin da zai faru a gaba idan har ba a canza waɗannan ababen biyu ba wato ma'ana inganta kariya da shi dan kasa da kuma hukunta wanda ya bari misali har aka kai hare-haren da kuma hukunta wanda shi ya kai kai harin to bana tunanin wannan matsalar za ta kare a dan karamin lokaci a wannan shekara dai an samu akalla 'yan boko haram sama da dubu tara da suka bada wuya tare da ayyana tuba haka zalika gwamnatin najeriya ta bayyana cewa ta siyo makaman yaki masu yawa kabiru adamu ya bayyana irin nasarar da jami'an tsaro suka samu akwai hare-hare wanda ita kanta rundunar sojan najeriya take kaiwa wadda kuma take kirarin cewa ta yi nasara ta kashe cikin kwamandoji na wayannan yan kungiyoyi wanda ke zaman kansu da na ta'addanci da kuma ah, wayannan gaggagan barayi wanda suke zaman kansu baya ga haka ita kanta gwamnati akwai nasara da ta yi dangane da misali makamai wadda ta sayo wadda kuma ta ba ma bangarori na soja ciki har da rundunar sojan najeriya ta sama da kuma ta ƙasa da kuma wa'anda misali ta baima su sauran bangarori na tsaro ta takaice ne wannan ba shakka za a ce nasara ne shekarar 2023 ta kasance shekarar da za a gudanar da babban zaɓe a najeriya wanda ake fargabar samun tashin hankula da kuma taɓarɓarewar tsaro ko me zai iya faruwa ta fannin tsaro idan muka diba a zaɓukan da aka yi a baya salin ka duba ne shekara 2015-2019 yawanci matsalolin tsaron na faruwa ne kafin a yi zaɓen kuma duk lokacin da aka zo kusa da zaben za ka ga matsalar tana kara yawa eh, ababe kusan biyu ne suke ko uku suke rura wutan matsalar na farko kasancewa kuma yannan ƙungiyoyi wayanda ke zaman kansu wayanda kuma suke rike da makamai abu na biyu shine amfani da eh, kalamai na rura wutan kabilanci da na bangaranci eh, a lokacin gangamin zaɓe na uku shine kusan rauni wanda hukuma ko kuma jami'an tsaro suke da shi wurin ladabtar da wa'anda ke irin wannan ababen to babu abin da ya canza daga dubu goma sha biyar zuwa ashirin sha tara kai da zuwa ga wannan lokacin so a takaice dai tunda babu abin da ya canza hasashen mu shine yana iya yiwuwa abin da ya faru baya din mu gani a haka kuma yanzu din ma yanda muke ciki muna ganin haka din muna ganin wayannan kungiyoyi da kuma su kansu eh, bangarori na gwamnati suna amfani da karfi wurin hana eh, wani bangare na siyasa gangami ko wani abu to shi kan yana rura wutar siyasa ta kai kide hasashe mun nuna cewa lalle ana iya samun karin hare-hare da matsaloli na tsaro hukumomin tsaro dai a najeriya na ci gaba da shan alwashin kawo karshen matsalar da za a iya cewa takici taki cinyewa alhassan bala daga abuja najeriya Madalla a gaida Alhassan Bala. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suke shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A bitar ƙarshe ta shirye-shiryen da muka gabatar a shekara ta 2022 mai bankwana, za mu duba taron da wata ƙungiyar Fulani makiyaya mai suna Fudeko a takaice ta gabatar a kifi jihar Nasarawa, da zumar koyawa musamman matan Fulani sana'a fiye da sayar da nono. Hakan zai taimaka ko da makiyayan sun rasa shanu ta hanyar ibtila'i ko wani dalili na daban su samu wata madafa ta samun kuɗin shiga. gama ɗaya daga waɗanda suka koyi sana'a a taron. mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada shi ba za mu ci gaba da yin sana'a kuma kuɗin da za mu yi da shi ga shi an taimaka an ba mu kuɗi masu muhimmanci wanda za mu iya fara sana'a da shi in Allah ya kaddara ya sa mana albarka a ciki zai ci gaba da yaduwa muna sana'ar mu da shi gaskiya mun koyi darussa da dama mun koyi darussan iya abubuwa sosai duk wani abin da aka koya mana an koya mana yin kek kuma ina sa ran ni na iya shi in ma saura basu iya ba ni dai ina tunanin ni kaina ni na iya su ma ina fata ina ga sun iya akwai yogurt akwai donuts akwai meat pie akwai egg roll da sauransu gaskiya inda hali zamu iya shigo a gari don a dama da mu kuma zamu iya yin shi a riga mu fito da shi birni mu kawo mu saida mu koma Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya Fulani maza da mata sana'a to ko shanunsu sun ƙare ta hanyar iftila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da zama a waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai Babbar bako a taron da aka gudanar a jami'ar jihar Nasarawa a Kefi, Dr. Rukayya Gorin ta ce ko ba don wata barazana ba ma yanzu zamani ya sauya. sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba. To lalle wannan abun taka rawa ne na gani wanda ya kamata a yabawa Fudeko don sabili da abun da ya kamata mu gani tunda zamani ya canza harkoki sun canza dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwarsu don yanzu haka zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba akwai abubuwa da yawa da makamannin nisa wanda suke bin kiwo don haka kamar yadda wasu mata a wurare suke sana'o'i ya kamata ne a bawa matan fulani kuma da yaran su sana'o'i a ba su kuma daman da za su yi karatu su ma su samu su yi wa kansu abun da kowa da kowa yake yi wa kanshi taron nan muhimmancin shi shine daga yanzu ya fara nuna wa fulani mata da maza cewa ba sayar da nono ne kawai sana'a ba akwai wasu wasu sana'o'i da yawa wanda za su iya yi a gidajensu wanda kuma zai sa su su fahimci abubuwan da ya kamata yake gudana a cikin rayuwar dan adam su fahimci kuma yadda za su yi su samu kudaden da za su samu su sayi abinci a gidansu kuma su rike yaransu da ko an san su kawai aikinsu su je su sayar da nono a kasuwa to yanzu ko nono ma ina yake kuma yanzu yake budewa fulani mata da yara ƙanana cewa aiko akwai sana'o'i dewa da za a iya yi to dan kudaden da yanzu aka basu ba kuɗi ne masu yawa ba amma kuma za a iya taimaka musu a wurare dewa gwamnati suna da hanyoyi daban-daban kawai da yake in ba ka yi karatu ba ko kuma ka san hanyoyin yana da wahala ne da zaka samu kuɗaɗe amma duk da haka gwamnati suna sauwaƙe hanyuka hanyo sun buɗe hanyoyi wanda za a iya a samu wa'annan kuɗaɗe da zai iya taimakawa mata wurin gudanar da sana'o'i ai akwai dalilai da yawa da ya sa aka yi targeting fulani na ɗaya fulani su ne wanda aka keɓe su wanda makarantu ma ba sa ciki gidaje ba sa ciki a aikin gwamnati ba sa ciki makarantan in ka duba suna da karancin makarantan don sabili da yawa daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji suke suna bin shanunsu ne kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikinsu shanunsu su je su saya amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi mata bai kamata a basu a baya ba mata su ne iyaye ba wanda za ka gan shi da rai yana raye yana yawo wanda ba mace ta haife shi ba don haka yana da muhimmanci a lokacin da gwamnati za su yi ko ne sai su rinka tuna mata domin in aka yi wa mata an yi wa duka jama'a haka nan ita ma mai taimakawa gwamnan nasarawa kan noma da kiwo khadija adamu ta ce dabarar koyar da mata da ragewa maza zafin kai ne kuma ƙari ne kan tallar nono duk da kofa ce ta jefa matan a hatsarin rushewar tarbiyya. To alhamdulillah wannan kungiya tana nufin Fulani samu ci gaba ne da kuma dogaro da kai da kuma samu ilimi domin ita rayuwar nan gaba ɗayanta zamanin da ake ciki baya iya haɓakar da komai ba sai da ilimi. da kuma sana'a idan mutum na da sana'a na da ilimi to ina ga daidai gwargwado a rayuwa zai iya dogaro da kansa insha Allah bai shi Allah ya ce tashin taimake ka duk abin da mutum ya sa a zuciyansa idan ka ga bai yiwu ba dama mutum bai sa a zuciyansa ba insha Allah wa ganin ba ko tantama ba shakka wannan abin zai dore bi izinin Allah ta'ala za mu iya kokarin mu don mu ga al'umman Fulani musamman mata da matasa sun samu sana'o'i saboda idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da gari ne gaba da insha Allah matsayin mu na shugabanni zamu iya kokarin mu don mu tabbatar wa ababen sun kuma duk abin da ka koya mace daya ka koya ma gari ne gaba daya domin da ka samu mace tana da yaya biyar shida bakwai wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan yayan nata su ma yayan da su koya ma wasu yayan su su ma yayan za su koya ma to kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya zamani ne ta canja ba muna kira ga fulani mu su daina dogaro da tallan nono kaɗai saboda tallan nono ba shine kaɗai sana'a ba sana'o'i na da yawa a Najeriya sana'o'i na da yawa a ƙasar nan saboda haka muna kira ga yan uwanmu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallin nono kaɗai ba shi yasa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari ba wai muna nufin mu raba su da sana'a ta gargajiya bane muna nufin abin da ya taho na zamani a yi tafiyar da shi akan zamani ga su yogurt yogurt nan da ake shi ma nono ne ba wani abu ne daban ne ake da nono ake yin sa saboda haka wannan yogurt din ne kadai ma shi ma sana'an nono ne so shi yasa muke kira a gare su da su bi sana'an zamani da aka samu riga dai fa sama da mutum talatin sama da mutum arba'in dakuna ba wai mutum da dakuna so wa'annan rigagen da aka same su ba su da wasu wa'anda suke sana'a cikin wa'annan rigagen dole sai sun zo cikin gari kafin su samu ababen da za su saya su je su yi amfani da shi a gida amma kaga koyar da mata wannan sana'a zai sa a wayannan rigagen ba sai sun wahala sun je cikin gari sayan wayannan ababen ba uban taron sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibrin ya ce riba sana'a ba ta misaltuwa sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar daukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa so muna kira da babban murya da 'yan omo da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi layi domin allah ya ce tashi da taimake ka muna fata gwamnati za ta ci gaba da kawo ɗauki ga wannan kungiya don a ci gaba da tallafawa mu da fatan komai zai ƙara ci gaba a kowane lokaci muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya Allah ya sa a gama lafiya kuma manyan bakinmu da suka taho daga abuja da lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya don uwanmu su ma daga karkara da suka fito Allah mai da ku gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kungiyar Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran hanyoyin samun kuɗin shiga na dazuka. Masu sauraro, da wannan muke kammala bitar shekara ta 2022 sai Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekarar miladiya ta 2023 za mu fara sabbin darussa. A madadin muryar Amurka, Ni nasura da makali hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba daya. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Malama Zainab malamar makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa tabbas halaka mutane fiye da sha ɗaya da yin garkuwa da mutane sama da ɗari a jihar Sokoto da wasu 'yan bindiga suka yi abin rashin hankali ne matuƙa. Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen 'yan bindigar da suka addabi al'ummar jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto da Neja. Amin summa amin. a sakon sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna kira ga jami'o'i da suka yi karin kudaden karatu a najeriya da su yi la'akari da cewa 'ya'yan talakawa ne da ba su da cin yau balle na gobe suka cika ire-iren waɗannan makarantu da fatan allah ya sa a dace sai wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga malami kurra garin sarkin noma a jihar yobe da kininu sani nisari da yakub mai aski ba da raka suka ce salon voa hausa hakika mu 'yan najeriya ba mu ji haɗin wannan ƙarin kuɗin makarantun jami'o'i da aka yi ba ganin yadda aka ɗauki tsawon lokaci ɗalibai ba su haɗa ido da malamansu a cikin aji ba kuma hakan zai ƙara jawo taɓarɓarewar ilmi a najeriya Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Muhammad Katsina da Isa Baba Ali direban J5 garejin Mandoli Kaduna. Suka ce hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA da fatan zaki ƙara azama wajen ci gaba da ganowa da hukunta masu safara da shan miyagun ƙwayoyi. Duba da ganin illolin da safara da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ga rayuwar masu mu'amala da su da ƙasa baki ɗaya. Muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da ku Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To a takaice Ukraine ta ce har-haren da Rasha ta kai yau Laraba sun hada da makamai masu linzami da aka harba kan fararen hula a birnin carson na kudancin kasar. Babban hafsan sojin kasar Ukraine ya sanar da har-haren makamai masu linzami guda 33 kan carson wanda Ukraine ta sake kwacewa bayan yi wasu sojojin Rasha a watan da ya gabata. Yau Laraba Paparoma Francis ya faɗi cewa tsohon Paparoma Benedict ya yi rashin lafiya sosai. Da yake jawabi yayin taron jama'a Papa Roma ya nemi addu'o'i na musamman ga Benedict. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu na yanzu wato dadi da mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alfairi mu kasance lafiya.